sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren talata 22 ga watan Disamba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ce jami'anta na kokarin kubutar da wata mata da ɗanta da 'yan bindiga suka sace da tsakar daren jiya a ƙauyen Falgore na ƙaramar hukumar Rogo ta jihar. sannan za ku ji cewa rahoto na baya-bayan nan da cibiyar yaƙi da cutar coronavirus ta fitar a Najeriya ya nuna samun sabbin mutane masu ɗauke da cutar ta COVID-19. Bayan haka za ku ji rahotanni na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wani gagarumin kudiri na karshen shekara da ya hada da tallafin coronavirus na dala biliyan 900 da kuma kudirin tafiyar da gwamnati na dala tiriliyan 1.4 dukkanin majalisun na wakilai da ta dattawa sun amince da matakin tare da gagarumin rinjaye da yammacin jiya litinin inda 'yan majalisar suke da sa'o'i kaɗan na nazarin kundin kudirin mai shafuka dubu biyar suna fuskantar wa'adin tsakiyar daren jiya litinin don ci gaba da samar da kudaden tafiyar da gwamnatin amurka ana sa shugaba donald trump zai rattaba hannu kan kudirin a cikin kwanaki masu zuwa dokar tana zuwa ne bayan tattaunawa ta makonni da shugabannin democrat da na republican suka yi takaddama kan yawan taimako da gwamnati za ta bayar da samu da tallafi na coronavirus da kuma ko za a mai da hankali kan wasu abubuwa kamar su tallafin marasa aiki da kuma barin tattalin arziki a buɗe. Lamarin na zuwa ne a daidai sa'ad da ake samun karuwar kamuwa da COVID-19 sosai yayin da amurka take da sama da mutum miliyan sha takwas da aka tabbatar sun kamu zuwa yammacin jiya litinin lamarin da ya kara sama da mutum dubu ɗari biyu da suke kamuwa a kowace rana kuma tare da yawan mutanen ƙasar da suka mutu yanzu ya haura sama da dubu ɗari uku da sha tara a cewar cibiyar samar da bayanai ta jami'ar john hopkins jami'an amurka suna duba yiwuwar kafa sharaɗi ga duk matafiya daga birtaniya da su nuna shaidar an musu gwaji ba sa ɗauke da covid-19 Kafofin yaɗa labarai sun ce kwamitin yaƙi da coronavirus na fadar shugaban ƙasa ta White House ya yi wani taro a jiya Litinin inda suka tattauna batun shata dokar cewa fasinjoji su nuna shaidar an gwada su ba sa ɗauke da cutar a cikin sa'o'i 48 ko saba'in da biyu kafin su baro Birtaniya. Shawarar kafa dokar na zuwa ne a yayin da sama da ƙasashe arba'in ka dakatar da shigar matafiya daga Birtaniya domin ɗaukar mataki akan karuwar kamuwa da cutar saboda wani sabon nau'in covid-19 da ke yaduwa a kudancin birtaniya amurka ba ta dakatar da jirage daga birtaniya ba duk da haka gwamnan jihar new york andrew kumo ya ya ce ya buƙaci kamfanonin jiragen sama da suke shiga jihar daga birtaniya da stilastawa tilastawa dukkan fasinjoji su gwajin covid-19 kafin su shiga jirgi kamfanin jiragen sama uku da suka hada da bajin atlantic british airways da kuma Delta Airlines sun amince da bukatar Kumo. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiya Afirka ta gudu sun ce wani sabon nau'in cutar COVID-19 na ƙara adadin sabbin masu kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma mace-mace. Jami'an sun faɗa jiya Litinin cewa nauyin wanda aka fi sani da 501b2 ya nuna an fi kamuwa da shi sama da ainihin kwayar cutar. Masana kimiyyan Afirka ta kudu suna ƙoƙarin tantance ko allurar rigakafin COVID-19 na kamunce da ita za ta kara kamuwa da sabuwar matsalar wacce ta bambanta daga wadda aka gano a Birtaniya. sai dai sabbin hauhawar waɗanda ke kamuwa da coronavirus ya sa gwamnatin afirka ta kudu kakaba dokokin kulle masu tsauri ciki har da rufe wuraren shakatawa na bakin ruwa da rage kwanaki da sa'o'i na siyar da barasa afirka ta kudu tana da waɗanda suka kamu da coronavirus 920,922 a yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 24,691 a cewar ƙididdigar da cibiyar samar da bayanai ta jami'ar john hopkins ta wallafa jiya litinin kasuwannin hannayen jarin asiya sun sake yin wata babba asara a yau talata saboda tsananin damuwa kan sabuwar nau'in cuta mai saurin yaduwa ta covid-19 wanda ya sa kasashe da dama suka dakatar da duk wasu tafiye-tafiye daga birtaniya kasuwannin nikita tokyo da smp asx ta sydney dukkaninsu sun rufe hada-hadarsu tare da yin ƙasa da kashi ɗaya cikin ɗari hansen ta hong kong ta yi kasa da ɗigo bakwai cikin ɗari shanghai composite ta faɗi da kashi ɗaya da ɗigo takwas cikin ɗari cosby ta ta faɗi da kashi ɗaya da ɗigo shida cikin ɗari kana tsec ta taifi ta rasa kashi 1.4 cikin 100 ita kuwa sensex ta mumbai ta yi sama da digo takwas cikin ɗari a hada-hadar da aka yi da tsakiyar rana a hada-hadar kayayyaki kuwa an sayar da zinare kan dala 1,878 kowane oz ya yi kasa da digo biyu cikin ɗari Dan man amurka an sai da shi dala 47.24 kowace ganga ya yi kasa da kashi 1.5 cikin ɗari da kuma ɗanyen man brand an sai da shi kan dala hamsin da ɗigo ashirin da ɗaya kowace ganga ya yi ƙasa da kashi ɗaya da ɗigo uku cikin ɗari akalla ƙasashe arba'in cikinsu har da ƙasashen turai da dama sun dakatar da zirga-zirga fasinjoji daga Birtaniya na tsawon lokaci saboda martani game da sabuwar nau'in coronavirus da aka gano a kudancin Birtaniya. A hada-hadar kasuwannin Amurka kuwa, dauda S&P 500 duk sun yi ƙasa yayin da Nasdaq take ci gaba da haɓaka. Hagai da Muhammad Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a farkon shirin, rundunar 'yan sanda a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ce jami'anta na kokarin kubutar da wata mata da ɗanta da 'yan bindiga suka sace da misalin karfe ɗayan daren jiya ne gungumin wasu 'yan bindiga suka isa garin Falgore wanda ke kan iyaka da karamar hukumar malumfashi ta jihar Katsina kuma kai tsaye suka zarce gidan wani attajiri a garin mai suna Alhaji Yusuf Falgore. Daga Kano ga rahoton wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. Da misalin karfe ɗayan daren jiya ne gungun 'yan bindigar suka isa garin na Falgore wadda ke kan iyaka da karamar hukumar malumfashi ta jihar Katsina kuma kai tsaye suka zarce gidan wani attajiri a garin mai suna Alhaji Yusuf Falgore. Malam Nafiu Alhaji Mani guda ne cikin makwabtan shi Alhaji Yusufu. Lokacin da suka yi kokarin duk jama'a kusan kowa ma ya kwanta ana tabbatar shi wannan alaji sun shi wannan mai kuɗin to lokacin da suka je wajen shi daman duk sun rarraba mutane sun zo sun riga sun yi wayarin ɗin wajejen duk gaba ɗaya sun yi mai kace-kace da dakunan shi da na matan shi duk sun watsa musu kayan gama su sannan suka ɗaukan mai mata da da da suke ku. to a lokacin da wannan abin ya faru shi yana ina shi ma yana cikin gidan a gidan suka same shi suka yi abin da za su suka gama to sun fito kuma yan sanda sun To shi sun tambaye shi kuɗi ne ko wani abu ya hana su ko wani abu mai kama da haka? Ba su tambaye shi komai ba daman dai abin da ya kawo su kinan su na din wannan matar tashi tun da ɗaya abin da suka yi mishi. lokacin da wannan abin yake faruwa mutanen gari eh, sun fito ne. Wallahi fitowar nan ba za ta yi ba. Wancan karan da suka zo barayi ne suka zo suka ɗibi kudin wajen shi suka fita aka bi su da yake da dare ne shi ba kamar wannan an bayan gari ana bin sa sai da suka ja mutane aka fita wajen gari sannan suka kashe mutum biyu da aka haka sai aka dawo yanzu haka dai rundunar 'yan sandan kano ta ce jami'anta sun dukufa sosai wajen kubutar da wannan mata da ɗanta dsp haruna abdullahi kiyawa shine kakakin rundunar bayan mun shiga wannan daji mun shiga muna bibiya to wasu daga cikin su a shekarun zagayo sai suka harbi dan bijilanci daya wanda muka dauke shi da gaggawa mun kai shi asibiti amma likita ya tabbatar da cewa ya rasu yanzu haka muna kan aiki insha Allah ba dare ba rana muna bibiya kuma shi yan sanda ya bada umarni an da dakarun operation pop ada tare da basu umarnin a yi bibiya har an kubutar da wannan mata sannan kuma a kama waɗanda suka aikata wannan aika-aika amma har yanzu muna kan gudanar da binciken. an ce suna da yawa wurin su hamsin kuma a babura suke a jami'an ku ba su kai ga riskar koda ɗaya daga cikinsu ba A san duk lokacin da muke gudanar da irin wannan abubuwan ba fada muke mu ce ga yadda muna guri kaza ko yanzu muna kaza ba ka ce bayan abin ya faru kwamishina ya bada umarni jami'an tsaro ba zama kamar kenan babu wasu matakai da ake ɗauka misali ga kasancewar garuruwa irin su rogo ɗin nan suna makwabtaka da jihar katsina musamman yankunan da ake ganin ana wannan tarzoma wata da watanni? Tun kafin baro wannan abu da yawa gaba ɗaya kananan hukumomi da muke da su guda goma sha bakwai wanda suka yi boda da sauran jihohi da dama akwai kyakkyawan shiri na tsaro a wurin nan ba iya na tura jami'an tsaro da kuma al'umma da suke wannan yanki ba a na abin da ake cewa community police wato aiki tare da al'umma. kamar a iya cewa sun faki numfashin ku kenan har haka ta faru a jiya. a ba fakar numfashi bane yanayi ne na aiki kuma na bada tsaro idan abu ya faru ai ba wasa ake ba aka yi ba zama da wuri. Rawantanni daga yankin na nuni da cewa mai martaba sarkin karaye wanda wanda a yankin masarautarsa ne lamarin yawa kana na gudanar da taron gaggawa da masu ruwa da tsaki a yankin. Tuni dai masu kula da harkokin tsaro da kuma ƙwararru a wannan fanni suka ankarar da gwamnonin jihohin da ke makwabtaka da jihohin da fitinar 'yan ta'adda ke wakana su ƙara zage damtse wajen ɗaukar matakan kariya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu a Najeriya rahoto na baya-bayan nan da cibiyar yaƙi da cutar coronavirus ta fitar a Najeriya ya nuna samun sabbin mutane masu ɗauke da cutar ta COVID-19. Yanzu haka dai jihohin Lagos, Abuja da Kaduna su ne kan gaba abin da ya sa gwamnati ta fara ɗaukan matakan rufe ƙasar domin daƙile yaɗuwar cutar. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani daga Lagos. a inda gwamnatin tarayyar najeriya ta bada umarnin rufe wasu guraren tarukan jama'a da suka hada da kulab-kulab da guraren taruka da kuma nishadi a fadin tarayyar najeriya domin rigakafin kamuwa da cutar covid-19 da yanzu aka ke ci gaba da bazuwa a sassa daban-daban na kasar shugaban hukumar sa'ido da kuma rigakafin wannan cuta a najeriya kuma sakataren gwamnatin najeriya mr boss mustapha wanda shi ma kwanan nan ya fito daga killacewa na sati biyu ya bayyana cewa shugaban kasa muhammadu muhammadu buhari ya amince da duk shawarwari da kwamitin suka gabatar na daukan matakai na kandagarki domin magance yaɗuwar wannan cuta musamman ma dai a daidai wannan lokaci da ake bikin ake shirye-shiryen bikin kirsimati da sabuwar shekara tuni dai aka ɗauki irin waɗannan shawarwari a jihar Legas da ke zama kan gaba wajen masu ɗauke da wannan cuta ta coronavirus inda doka ya nuna cewa ba a san a wuce tarukan mutane hamsin a coci-coci ko masallatai yi a kuma tuni makarantu suka riga suka rurrufe da guraren ibada kama daga masallatai zuwa coci inda aka rage yawan wanda za su halarci ibadojin na ranar juma'a da lahadi abinda yanzu ya sanya fargaba a zukatan mazauna birnin na lagos game da halin da za su shiga ganin yadda ba a daɗe da farfadowa daga zaman dirshan da aka yi na hana zirga-zirga da kuma zaman gida watanni kusan biyu da suka gabata ba yin shagarda wani mazaunin birnin lagos ne kuma ya bayyana ra'ayinsa kamar haka yanzu al'amuran ya canza wani sabon salo sabon nau'i na kwayan cutar ta kuma bullowa wanda yake ya jefa mutane cikin wani hali ba kaɗan kaɗan ba musamman mu mazauna lagos kasan mu mazauna lagos nan kamar ita ce kwata na wannan ciwo na corona saboda haka duk inda aka ce maka abin ya canza wani sabon launi mu hankalinmu ya fi na kowane yanki tashi a nan najeriya yanzu maganan da nake gaya maka nan yara suna hutu amma makarantunmu na tafiya koyon ilimin addini yara suna ci gaba da zuwa karatu amma daga kwana biyu din nan zuwa yau wayannan makarantu an fara rufe su saboda umarni da ake ganin gwamnati ta yi damara akan al'amarin ko jiya na ai ina ganin shi sakataren gwamnatin tarayya yana ba gononin jihohi shawara cewa a rufe gidajen cin abinci da wajejen shaye-shaye da na kallo. To da yake yanzu ana ci gaba ne da takaddama hakan hanyoyin rigakafin kamuwa da wannan cuta ta coronavirus hakan ya sa wasu 'yan Najeriya nuna shakkunsu game da irin magungunan da za a yi wa 'yan Najeriya kan haka na tambayi Malam Muhammad Sani wani kwararre a kan sinadarai rigakafi da kuma kwayoyi irin na bakteriya ko cutuka ke jami'ar jihar Kaduna game da shakkun da 'yan Najeriya ke nuna kan irin waɗannan magunguna na rigakafi. Haka kuma maganin wannan in an ce an yi wa Afirka nata daban ya kamata a yi wa nata Afirka daban saboda me saboda yanayin Afirka ba yanayi ne na Ingila ko na Faransa ko na Holland ko na Germany ba yanayi ne daban saboda haka yana buƙatar shi kuma a yi masa abin da zai yi daidai da shi. kamar alluran nan da ake faɗi akwai waɗanda ake cewa za a iya ajiye su ba a waje mai sanyi sosai ba to kaga irin waɗannan an ce an kawo su afirka kaga za su yi mana amfani saboda yanayin mu ba yanayi ne na sanyi ba to abubuwan da muke so mutane su fahimta kenan a daina yaɗa jita-jita akan wasu abubuwa wasu abubuwa da yawa ci gaba ne in mutum ya niya kashe ka in bature ya niya kashe ka magana banza ce ta inda duk ya ga dama zai kashe ka yanzu a inda gwamnati ke ci gaba da wasan daukan matakai na sake rufe najeriya kamar da aka yi a can ba da kuma ganin yadda wasu kasashe da suka ci gaba su ma suka fara rufe kan iyakokinsu domin dakile zo wannan cuta yan najeriya sun kasa kunne domin sauraron matakan da gwamnatin najeriya za ta dauka a nan gaba baban jibrin murai amurka daga najeriya To a gaida baban gida Jibrin masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman akan taron horar da shugabannin addini akan zaman lafiya. A ci gaba da neman hanyoyin wanzar da zaman lafiya a Najeriya, kungiyar tuntuɓa a tsakanin addinai a Najeriya ta gudanar da wani taron horar da malaman addinin Musulunci da na Kirista. akan gudunmuwar da za su bayar cikin hanzari da zarar wata fitina ta tashi a tsakanin al'umma masu nazari dai sun tabbatar da cewa shugabannin addinai na da muhimmiyar rawar takawa akan wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'umma musamman a najeriya inda ake baiwa addinai mahimmanci sosai Malam Jamilu Muhammad Jamilu shugaba ne na bangaren musulmi a ita wannan kungiya ta tuntuɓa ga abin da yake cewa. Wata wannan kungiya ta, lura ne ta ɗan yi ƙoƙarin bincike a jihohin da ake samun tashin tashina wanda ake alakantawa da addini. je muka duk muka bincike me ke kawo wa'annan tashin hankali domin addinan nan ne ba su karantar da tashin hankali da haka sai muka gane cewa gaskiya fa duk yawancin abin da suke kawo wannan wannan rashin hankali ba ma harkar addini ba ne harka ce ta neman kuɗi ko fili ko ruwa ko wani abu makamancin haka dai harka dai ta na tattalin arziki amma sai a mata rufa rufa da rigan addini don yan najeriya suna son addini kawai sai su ɗauki abin suna da rikitar addini kuma ga mushe to me yasa ba za a iya magancewa ba muka fahimci cewa akwai gibi da bako da aka samu shine babu inda idan na ka wani abu da yake da yana zai iya tayar da hankali zan je in kai kara nan take sannan kuma a ɗauki mataki mm. to sai muka shigo da cewa to ya kama kamata kira shugabanni addini don mutane sun fi yarda da shugabanni addini da kuma wasu ma koda na gwamnati ne idan muka musu yi bita na yanda ake gane abubuwan da kuma yanda ake ba yanda ake daukan mataki muka kira su zuwa Abuja jihohi yanzu muna kan na bakwai jihohi goma ne sannan muka biyo su muke bin su ɗaya bayan daya jihohin su muke ƙara faɗaɗa yawan su domin a ƙara tabbatar musu sannan kuma sai haɗa haɗaɗɗiyar kungiya na addinai a wannan jihar wanda duk wanda ya ga irin wannan abu zai iya kai musu wannan bayanin kuma za su ɗauki mataki in ma ta wurin kafan eh, jami'an tsaro ne wata kafan gwamnati ne akwai wakilci na jami'an tsaro a cikin a cikin haɗaɗɗen kungiyar don akwai wakilin gwamnati a ciki don haka nan wannan sai ya zama na hanya sauki wanda za a iya magance tashin tashin hankali tun bata faru ba. Ibrahim Joshua Adamu daga jihar Filato shugaba ne a bangaren Kiristoci a ita wannan kungiya ta tuntuɓa. A nan jihar Niger yana ɗaya daga cikin jihohi da muke wanzar da maganar zama lafiya muna koyar da shugabannin addinai ne kamar yadda ya faru mun kira su a abuja kowane jiha a cikin jiha biyar da muke da eh, koyarwa muke musu training in akwai jihar nasarawa mun fara daga can yanzu muna naja daga bisani a shekara mai zuwa za mu je oyo za mu je abia kuma za mu je rivers amma a nan muna koyar da shugabanni ashirin goma daga gefen krista goma daga gefen musulmai a kan yadda za su san alamomi da suke zuwa kafin nan rigingimu su faru kuma inda za su kai wayannan rahotanai wani lokaci kana da damuwan yadda da wanda za ka kai masa eh, rahoton abin da ka hanga ko abin da kake gani don ga abin da nta take faɗa suka ce wai um, if you see something you say something to wani lokacin sai in yana kawo damuwa to yanzu abin da muke koyar da su kenan da kuma yadda za su gudanar da sulhu kanin al'ummarsu sannan kuma idan rigima ta tashi ba lallai ne a bi a ka'idan da ba muna koyar da su wato alternative dispute resolution muna koyar da su kuma yadda za su yi mu'amala da juna negotiation yadda za su sasanta mutane tsakanin al'umma da al'umma duk wannan abin da ke faruwa shugabannin addinai su ne a cikin wannan dumu-dumu don duk mutum a kasar nan yana ko mai bi ne ko kuma mabiyan wani ne shugaban addini amma ba wanda yake zaman kansa ko wanda ma suke ikirari cewa suna da wayansu addinan suna da shugabanni a cikin wayannan addini to shugabannin ne muke koyar da su yadda za su yi sulhu tsakanin al'ummarsu kar ya kawo baraka to ita ma dai hajiya lantana bako abdullahi tana cikin wannan kungiya ta tuntuɓa ga abin da take cewa to a yau dai zan ce muna jiha kenan na bakwai don a baya mun yi guda biyar yanzu muna na biyu kenan mun fito nasarawa mun zo kuma jihar naija muna ayyuka ne game da yadda za a tallafa wa tsaro musamman ga yadda muka tsinci kanmu yanzu a cikin mu nigeria ko ya san tsaro yana cikin wani babban kalubale da muka samu kanmu a ciki to a namu aikin kamar yadda kuka ji kungiya ce ta malaman addini saboda haka suna aiki ne ga yadda za su je jihohi musamman jihohin da suke ganin wannan tallafi na idan an haɗa kan malaman addini zai kawo ci gaba to jihar neja musamman mun duba jihohin da ake kiran su middle belt muka saɓi niger a cikin wayannan jihohi goma da muke aiki a ciki na ganin yadda za mu jawo hankalin jami'an shugabannin addinan na biyu na jihar niger yadda za su haɗa kansu su magance matsaloli musamman waɗanda suke zuwa musu ta fuskan addini ah, kama daga a ce a'a wannan an dawo da shi addini da ƙarfi da yaji a wani addini ba a barin su sake su wala wasu addinan ba a basu yanci kamar yadda wasu addini ake basu da dai sauransu wanda za su iya kawo musu koma baya da zamantakewansu to ayyukan da muke ba ma haka kadai ba maganan tsaro muna ga kamar um, shugabannin addinan nan biyu suna da rawar da za su taka ah, duk da neman mun san mu ko kundin tsarin mu bai ba su wani ah, mahimmanci ba amma muna ga kamar su ne suke tare da al'umma su ne suke tare da jama'a kuma su ne za su iya ji za su iya gani idan wani ah, kalubale da zai iya kawo mana tarzoma zai tashi to za su iya gani za su iya kuma a gurguje su kai rahoto ko ma jami'an tsaro ko ma gwamnati don a ɗauki matakin da ya dace kafin abu ya lalace. Na'am to ya gashi daidai wannan lokaci kuma matsalar rashin tsaron yana kara ta'azzara musamman a arewacin Najeriya. Ami ita wannan kungiyar ku za ta ce game da wannan al'amari. Eh to a gaskiya kaman yanda kowane dan Najeriya yake bakin ciki da wannan abun. Muna Allah wadai da wannan abu ya faru kuma ba shi ne na farko ba. Ya sake faruwa ya sake faruwa to ina ga kaman a gaskiya a wannan lokaci za mu yi allah wadai kuma za mu yi kira ga babban murya da duk wanda yake da hannu a cikin wannan abu ko yake da karfin ya magance wannan abun ya kamata ya tashi ya yi hakkin jama'a hakkin jama'a hakkin jama'a gaskiya muna kira da babban murya a tashi a yi abin da ya dace a kuma sa tsaron da ya dace kuma a rinka hukunta duk wanda aka kama shi da laifi rabaran mataya ichioda shine shugaban kungiyar kiristoci ta kan a jihar niger kuma ya halarci wannan taro. Today is very very important the problem of insecurity and why. How do we live together? Ya ce taron na yau yana da matukar mahimmanci musamman a wannan yanayi na kalubalen tsaro. Muna duba yadda za mu zauna tare domin kuwa dukkaninmu 'yan uwan juna ne. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla an gaishe ka Mustapha Nasir Batsari yanzu kuma ga mu na gaba. Wasanni a takaice. mu labarin wasanninmu na ranar yau da kwanton wasan kwallon kafa na mako na shida na super league na jamhuriyar Nijar inda AS Gendarmerie National ta wa AS Guard National ci biyu da daya a ranar tara ga watan Disamba da ya gabata yayin da a wasannin mako na takwas na super league ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar Sahel Sporting Club ta yamai ta sha kashi banza da daya a hannun Racing Bukoki ta yamai sai Union Sportive de la Gendarmerie National national ta niger ta wa as sony dafci biyu da ɗaya, as fan ta yame ta wa espoir ta zandar ci uku da nema as Nijelak ta yame ta wa gs adar ci hudu da banza as police ta yame ta wa jangorzo football club ta maradi uku da ɗaya, yayin da as duan ta wa irana ta arlit ɗaya da nema a wasannin kwallon ƙafa na super league na janguriyar niger union Sportif de la gendarmerie nationale ce ke kan gaba da maki goma sha tara sai ta biyu AS Nijelek ta Yamai da maki goma sha shida. AS Gard National du Niger tana ta uku da maki goma sha biyar. Haka ma kasar Ingila an yi kwantan wasan kwallon kafa na Premier League mako na goma sha hudu inda Chelsea ta wa West Ham a ranar jiya ci uku da nema. Jago Silva dan kasar Brazil wanda ya baro club din PSG ya koma Chelsea shine soma barke ragar mai tsaron gida na West Ham. Oh, Mason et ses partenaires. Messon Mante. La tête oh, de Thiago Silva. Thiago Silva de la tête étrangement seul qui permet à Chelsea de mener 1-0. daga tadi abraham ya est na tadi abraham din ne ya sake ci na uku wa talonnade de Tsemi Abraham pour Pulisic Pulisic jusqu'au bout avec Messon Mount et si Les Blues finissaient le match comme ils l'ont débuté. Pulisic qui bute sur Fabien le doublé de Tammy Abraham. Une nouvelle fois, il est là au bon endroit pour pousser le ballon au fond. haka ma duka a kwantan wasannin na Premier na kasar Ingila na mako na goma sha hudu. Burnley ta Wolves Hampton ci biyu da ɗaya a ranar jiya. A ƙasar ta Ingila, Liverpool ce ke matsayi na ɗaya a teburin Premier League ta biyu ita ce Leicester ta uku Manchester United Everton tana matsayin ta hudu sai Chelsea tana matsayin ta biyar. Shi ko Ram ɗan ƙasar Faransa mai saka ƙwallo raga na club ɗin Borussia Mönchengladbach ta ƙasar Jamus. Hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Jamus ko Alman ta ci shi tare euro dubu arba'in kenan miliyan ishirin da shida da jika ɗari uku da saba'in da shida dala ɗari da sittin na sefa haka ma kungiyar sa ta ci shi tara euro dubu dari da hamsin kenan sefa miliyon tasa'in da takwas da jika dari tara da goma sha uku na sefa kuma hukumar kwallon kafa ta jamus din ta kara dakatar da shi har tsawon wasanni biyar na wasannin kwallon kafa na bundesliga na kasar jamus saboda tohin yawu da ya yi a minti na saba'in da takwas ranar asabar ta gabata a kan stefan posh dan kasar otrichia da ke buga wayan fen da club dinsa na Borussia Mönchengladbach ya buga da shi wanda kuma wayan fen din ya ci biyu da daya. a dai ranar Asabar ne aka yi haka abin da yasa a daidai wannan lokaci alkalin wasar ya barka masa jan kwali Haruna Mamman ba na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai. majalisar dokokin amurka sun amince da wani gagarumin kuduri na karshen shekara da ya hada da tallafin coronavirus na dala biliyan 900 da kuma kudirin tafiyar da gwamnati na dala tiriliyan 1.4 dukkanin majalisun na wakilai da ta dattawa sun amince da matakin tare da gagarumin rinjaye da yammacin jiya litinin inda 'yan majalisar suke da sa'o'i kaɗan na nazarin kundin kudirin mai shafuka dubu biyar suna fuskantar wa'adin tsakiyar daren jiya litinin don ci gaba da samar da kudaden tafiyar da gwamnatin amurka jami'an amurka suna duba yiwuwar kafa sharaɗi ga duk matafiya daga birtaniya da su nuna shaidar an musu gwaji ba sa ɗauke da covid-19 kafofin yaɗa labarai sun ce kwamitin yaƙi da coronavirus na fadar shugaban ƙasa ta white house ya yi wani taro a jiya litinin inda suka tattauna batun shata dokar cewa fasinjoji su nuna shaidar an gwada su ba sa ɗauke da cutar a cikin sa'o'i 48 ko saba'in da biyu kafin su baro Birtaniya. Jami'an kiwon lafiya Afirka ta gudu sun ce wani sabon nau'in cutar COVID-19 na ƙara adadin sabbin masu kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma mace-mace. Jami'an sun faɗa jiya Litinin cewa nau'in wanda aka fi sani da 501b2 ya nuna an fi kamuwa da shi sama da ainihin kwayar cutar masana kimiyyan afirka ta kudu suna kokarin tantance ko allurar rigakafin covid-19 na kamunce da ita za ta kara kamuwa da sabuwar matsalar wacce ta bambanta daga wadda aka gano a birtaniya masu sauraro da hakan kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binta Esero muke muku fatan alkhairi ku kwana lafiya assalamu